amerika da na faransa da na ingila suka yi egypt suka tsoratar da gwamnatin misra cewa matakar kuka kyale wannan saurayin ya ci gaba da wa'azi nan da shekara biyar zai zama barazana ga gwamnatin ku mutane masu mutane kenan masu mabda wanda suka yi imani da mabda irin su hasan banna malamin makaranta aka tura shi kauye sai ya je gara ma kauyen da cikin gari yaje ya samu mutanen karkara rinka karantar da su yana tara mutanen ka shi rayuwarsa gaba ɗaya komai wa'azi ce komai wa'azin shi yace akwai lokacin da nake tafiya a cikin mota an jawo wani a cikin mota muna tafiya zamu je wani kauye sai ga wani dan sanda yana bada hannu da kwalbar ruwa a hannunsa yace na tsaya nace da Allah samu ruwa in sha yace baki shi ruwan nake ji ba amma na roke shi ruwa dan wannan ya zanto shine mabudin maganar mu in yi masa wa'azi kar kawai ya ga na tsaya yana masa wa'azi ba zai yadda ba amma ruwa na tsaya sha ina cikin shan ruwa idan kurba haka yanzu yana aka tambayar shi me yayi sunanka me yayi aikin ka da haka nan ne masa wa'azi Hassan al-Banna zai tashi fuskanci gidan karuwai gidan karuwai fa sai suke zuwa wani. <laughs> amma tanadin da suke ba irin wa'azi nawa ba na har ma gaza suke su wazin da suke mai tsari dan kafin a je gidan karuwai sai an san wani tanadi aka wado wata karo da ta tuba akwai gida ginan ne duk wanda ta tuba ta tashi daga wannan gidan ta dawo na idan ta dawo za ta ci abinci kyauta har ta yi idda ta yi istibra'i ta samu mijin aure kuma za a karantar da ita kuma ana koya mata ko saka ko dinki gidajen karuwai nawa suka mayar da shi irin women center din na koyar da sana'o'i saka da ulu dinki da sauransu da kin tuba ba ki da barazanar mai zaki shi daga nan haƙƙi istibra'i ya miki barazana an tanadar miki kuma ta hanyar masu albashi din kai kawo naira biyar ni in kawo naira goma wance kawo naira ashirin haka kowa duk wata kowa zai bari a je a bude akawunta sa a samu amintattu a sa akawunta a akan akawunta din ga abin da za a rinka yi da wannan kuɗin abu kaza za a yi mutane masu tsari kenan kafin ka ce menene ya riga ma mai misra jama'atul ikhwanul muslimun ta shiga kowane lungu ta shiga har cikin soja ta shiga cikin yan sanda ta shiga kowane bangare amma ba da surutu ba da wa'azi kadai ba tare da aiki chat tare da fitar da kuɗi turawa sai ga cewa matukar aka yi shekara biyar nan gaba shekara biyar suka ce in aka kyalin shi da rai to an riga an gama a misra sai daular musulunci ta dawo misra saboda haka suka yi kutu kutu da aka kashe shi suka yi kutu kutu da aka shi gaba ɗaya rayuwarsa ta wazi shi akwai lokacin da an gayyace shi lacca a wani waje ɗansa bayar da lafiya yana sumewa na shedewa a gida an gayyace shi lacca ya da lokaci ya yi tashi ya matarsa to zan tafi can inda aka gayyace ni ce ya ga yaro zaka bar zuwa ba da lafiya kai idan ya mutu kakansa ya fi ni sanin hanyar makabarta ma'ana na nufin babana ya fi ni sanin hanyar makabarta maganarsa kullum a cikin wa'azi da faɗakarwa amma alal hakika a fagen ilimi da ya shi bai kai ko da ɗaliban irin suna sirrin albani ko ɗaliban su bin ba kowane mutum ba za a yi hada masa duka guda biyun a ce ya iya gaba ɗaya ba kowane za a ga ya ɗan wasu sunan bangare ya ɗan wasu sunan bangaren na ya yaddara ka ta bangare kaza ka tsara ta bangare kaza ba lalle bane in fi ka duka ba lalle ne ka fi ni duka to idan muka yadda haka Allah yake rarraba arzikin yau a ba wannan kaza a ba wannan kaza kuma musulunci na bukatar dukan mu abinda aka ba kowa cikin mu kafin ya ci gaba to sai mu san ya zamu mu hada kai idan mu amfana da musulunci kowa da baiwa ta shi amma idan na ce ni ne ka dare gayya in ba ni ba duk abin da aka yi shirme ne to ya zama ba yadda zai musulunci ya ci gaba da ni waye ni in ka ce kai ma haka kai ma haka kai ma ba da musulunci ya ci gaba ta hanyar ka ba sunnar annaba ne ba musulunci ya ci gaba ta hanyar mutum ɗaya inda haka ne da annaba ba bukatan kowa ya musulunta amma sai Allah ya ce wa annabin sa huwa allazi ayyadaka bi nasrihi sai ya ce wa bil mu'minin ayyadaka bi nasrihi ya karfafa ka da nasararsa bayan nasarar Allah ta zo ko me yake jira amma sai ya kara ya ce wa bil mu'minin ya karfafe ka da mu'minai wa allafa baina qulubihim لو anfaqata ma fil ardi جميعا ما allafta baina قلوبهم ولكن الله allafa بينهم innahu عزيز حكيم saboda haka waɗannan mutane suka yi abin nan aka ja aka harbe Hassan al-Banna aka ɗauke shi aka kai shi asibiti suka zuwa likitoci umarni kar wanda ya je wurinsa aka kyale shi jini ta zuba a jikinsa har ya ƙare ya mutu gaba ɗaya mutuwar Hassan al-Banna ita ce kuma ranar haihuwar sayyid qutb ba ina nufin ranar haihuwa da aka durkusa aka haife shi ba a'a abin da ya canja tunanin sayyid qutb sayyid qutb da shi kuma marubuci ne dan siyasa ne shekaru arba'in ko aure ba a yi ba irin yan bokon nan marubuta dama abin da ya karanta a jami'ar literature da larabci saboda haka kowane mako mujalla da jarida zai rubuta artikel sama da goma kowane mako kuma sai dai ya kasance akwai artikel din ajiye a wajen ku sabu wanda ba ku buga ba amma ba ku ce kawo wani ba shi zai kawo kafin ku ci kwakwalwarsa a buɗe take alƙalaminsa haka yake harshensa a buɗe yake a lokacin kalubale ne kawai a duniyar adabin larabci ya sha kansa da ko maganar siyasa ya matsawa gwamnatin misra sai aka yi wata dabara aka ce tun da yana aiki a ma'aikatar ilimi a kai shi karo ilimi na musamman ko wani kwas na musamman wanda zai shi zai iyakance a kansa lokacin da zai yi a amerika nufin su ba ya karo ilimin ba ya huta daga zazzagin su da yake yi da wayar da kan mutane ta fuskar siyasa aka tura shi Amurka farkon lokacin da ya tafi a jirgin ruwa ya tafi ce aka kama mun daki ina zaune a cikin daki ya ce sai aka bungusa mun kofa na bude kofa a cikin jirgin ruwa sai da wata mace ta yace tun da nake kafin ta ban taba ganin mai kyanta ba kuma tun daga lokacin da ganta har zuwa yau ban taba ganin mai kyanta ba tace ta rasa wuri ne dan haka take rewa ne da cikin ɗakin sa dan saboda larura ta rasa wuri yace a shi kan ba zai yadda ba ta yi ta yi yace in har cikin matsa cikin shigo to kuma zan fita in bar miki dai ita kuma munafarta shine an turo ta ne an shirya ne